sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya yi dubi kan ƙalubalen masu fama da lalurar laka wadda hukumomin lafiya a sassan duniya kan keɓewa ranar kowace biyar ga watan Satumba don ƙarfafa faɗakarwa game da matsalar wadda akan samu ta hanyoyi da dama cikinsu har da haɗari ko faɗowa daga sama. Kamar kowace shekara shekara bana ma kungiyar masu larurar talaka ta gudanar da biki tare da karfafa fadakarwa da wayar da kan gwamnatoci da sauran jama'a game da bukatar bayar da kulawar da ta dace ga masu gwanar larura malam iliya ismail tsohon ɗalibin jami'ar maiduguri da a sanadiyar wani haɗarin mota ya sami larurar talaka ya kasance shugaban kungiyar masu larurar talaka a jihar bauchi ya yi ƙarin bayani kan mu'amalarsa da jama'a wasu jama'an ba su san ita kanta lalurar nasarar lakadin ba saboda mutane idan sun ganka keken marasa lafiya ko wulciya sukan zaci cewa ko laluran polio ne ya sa ka zama baka iya amfani da kafafenka ita laluran laka lalura ce wanda take samun dan lakan mutum ta samu rauni yakan raunata lakan yanda zai zama baya iya amfani da wasu sassan jikinsa kuma laluran tana samuwa ne sakamakon hatsarin mota wanda shine ya fi ba da kaso mai yawa akan faruwa da laluran sai kuma mutum ya faɗo daga sama kaman wuraren gine-gine ko kuma masu gyaran wuta ko kuma gidan sama ko wani guri dai wanda yake da bisa sannan kuma akwai ayyukan tarzoma kaman a harbi mutum da bindiga ko kuma a buge shi a baya da sanda da wasu makamantan irin waɗannan dalilai sa'an nan kuma yawan faruwansa ya danganci daga ƙasa zuwa ƙasa duk da kasancewa a najeriya a hukumance babu alƙaluman yawan waɗanda suke samun wannan lalura amma an yi ƙiyasi cewa a duk duniya kowace shekara akan samu mutum dubu da hamsin zuwa dubu biyar wanda suke samun wannan lalura na laka sannan kuma akwai abun da ake cewa traumatic spinal cord injury wanda shine hatsarin mota ko aikin tarzoma ko faɗowa yake ja akwai kuma non-traumatic spinal cord injury wanda wani ciwo ko infection yake samun laka din. shugaban kungiyar masu larurar ta duniya dr havinda chavra yayin jawabin jawabinsa a wajen taron ranar ta bana ya bayyana cewa masu fama da larurar na da saukin kamuwa da cutar corona sakamakon rashin karfin garkuwar jiki. Princess Marcus Gonde wata mai fama da wannan larura a garin Bauchi ta yi bayani kan halin da wannan larura ta jefa ta. san ita wannan ciwo in ta samu mutum ga zama wuri ɗaya ga wahala ga zafin ciwo ban same ta da sauki ba rayuwa komai ta mun wahala domin ka gani kafa ba ta aiki sannan kuma komai da ka dawo ne kamar ɗan jinjirin da aka aka haifa gara ma jinjirin da aka haifa in ka ajiye shi ya dan girma dai iya zama amma kaga kamar da ni na samu nawa da zama bana iya zama sannan kuma wuya na da akwai abin da ake ce masa ita ne kwala da aka min aiki sai aka samu ita hannu ba sa yi sai kwanciya ne in zan juya sai dai a juya ne in na ji fitsari ba zan sani ba sai dai wata akwai roban da ake samu na ake ce mata ita katata to da shi ne aka samu in na ji fitsari da shi zan yi fitsari to ita ma nan ban same ta da sauki ba sawun ma tana zafi sannan bayan zafinta kuma in kai fitsarin wani lokaci saboda matsalan cewa ba za ka samu wanda zai juye ma ba da ka yi fitsari ledan zai cika to sai ka ga ta cika ta cika idan ledan ta cika da ka samu ciwon ciki sannan kuma ka zo bacci ga ta ciwo za ka dinga samun zafi idan aka ana ruwan sama za ka ga waida jikin mu baya son sanyi idan ana zafi ba mu kuma son zafi za ka ga ka kwanta a gado da ka ji gadon mata ma zafi aiwa dai ba ta da sauki gaskiya masu fama da larurar laka a Najeriya da sauran sassan duniya sun fuskanci matsala a lokacin kullen kuruna musamman ma ta rashin sa samun kulawar da ta dace dalili kenan da aka alakanta taken taron na bana da matakin kulle kasashen da aka yi a lokacin da aka samu tsanantar corona malam uzairu rulwani hassan matashin da ya haɗu da wannan larura sama da shekaru goma ya zayyano wasu daga cikin kalubalen da masu larurar ke fuskanta wannan jinya ni na fara ta tun a shekarar bakwai watan august zuwa yau da yana da shekaru goma sha hudu da yan kai don haka kalubale kamar abin da ya shafi matsala na tattalin arziki sauƙaƙe yanayi na wahalhalu na rayuwa ɗaya bayan ɗaya dai akwai su misali kamar sha'ani na jinya mutum kakan fara abunka da ya shafi misali zuwa jinya gashin kashi da sauran abubuwa kalubalen rayuwa na nauyin ɗawainiya a gida da kuma majinyatan naka wanda su ma za ka samu yawancin mu masu wannan lalura 'ya'yan talakawa ne sannan kuma za ka samu akwai ɗawainiya na abin da ya shafi harkan ilimi kana da buri na karatu wasu sana'o'i da sauransu to a cikin mu akwai masu waɗannan damuwoyi yanzu kamar misali waɗanda suke ƙauyuka za ka samu kwata-kwata asibitin ma ba a samu a ce don haka akan samu mace-mace wasu cututtukan su shigo bayan ga wannan da kake fama da shi wanda shi kadai ma abin dubawa ne kwarai da gaske sakamakon binciken hukumomin najeriya ya nuna a duk shekara mutane da dama na tsintar kansu a cikin masu fama da wannan larura ta hanyoyi daban-daban malam iliya ismail ya yi bayani kan kiyasin masu fama da matsalar a kasar galibi akan yi kididdigan ne cewa a cikin mutum miliyan ɗaya mutane nawa ne suke samun wannan lalura a shekara to in mun ɗauki alƙaluman da aka yi na ƙasan kasan iran da ya ce muna da kamanceceniya gurin ci gaba ba ƙasa ne wanda za a sa su cikin sahun gaba na ci gaba ba suna da mutum 440 cikin miliyan ɗaya a shekara to in ka hada da lissafin mutanen najeriya da ake kiyasin cewa akwai mutum miliyan 200 za ka samu ana samun masu laluran kusan mutum 88% a kowane shekara so kaga yawan faruwan abin yana da ta da hankali saboda yawan faruwan hatsu hatsuran motoci a kan hanyoyinmu da kuma yawan ayyukan tarzoma da muke fama da shi a ƙasar nan a halin yanzu. To ko yaya masu wannan larura ke gudanar da rayuwa kasancewar wasu sassan jikinsu ba sa aiki Malam Uzairu na Hassan ya mana tsokaci. Kusan kashi saba'in da biyar zuwa tamanin na dukkan ƙarfi da lafiya na jikin mutum yakan tafi don haka hannu da kafa ba sa wasu ma akan taɓa ka ne kwata-kwata ba za ka ji an taɓa ka ba fitsari bayan gida duk fita suke ba tare da ka sani ba don haka wannan jinya an ta sami mutum da shi da masu lura da shi kusan abu ne da ya same su wanda za a iya cewa mutum ya na kasa kusan gaba daya kai dai kana da rai amma duk wani abu da za a ce wai wani mai rai ya taɓuka wa kansa sai dai a yi mu sai an ba su abinci a baki sai an musu tsarki sai an sa musu kaya sannan kuma yanayi na tattalin arziki zai zama in ma su ne masu nema maka ka tsaye da su gaba daya ah, akwai kungiyoyi na kasa da kasa da hukumomi na duniya irin su hukumar lafiya ta duniya da ita kanta ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa gaba daya me yasa sakonka ga irin waɗannan hukumomi eh sakonmu gare su shine kamar yadda shugaba ya bayani su sama mana wurare na kiwon lafiya na musamman wanda ya shafe mu wanda a yanzu haka waɗanda ake da su gaskiya ba ma iya tunkarar su saboda sha'ani na kuɗaɗe da sauransu wanda in aka ce akwai namu na musamman waɗanda ake da su a jihohi da wurare da zamu iya samun su cikin sauki wannan zai taimaka mana gaya sannan kuma kira ga al'umma ɗaiɗaiku su rinka ƙoƙarin sanin suwaye masu waɗannan lalurori a birane da ƙauyuka wannan jinyan namu ba jinya ne na aljanu ko wani abu ba a jinya ne wanda ya shafi wata halitta mai muhimmanci a jikin mutum wanda wasu za su je a yi ta magunguna na gargajiya a taɗa nakasa jikin fiye da yanda ya kamata ma a ce. Baya ga iftila'in haɗarin mota ko faɗowa daga sama ko akwai wasu abubuwa da kan janyo wannan larura talaka? Dr. Yusuf Abdu Misau, ƙwararren likita ne a tarayyar Najeriya, ya mana ƙarin bayani. A takaice in ka musu jimla za ka iya cewa za a iya samun ƙwayoyin cututtuka wanda za su iya shiga ita wannan spinal cord ɗin kamar yadda za su iya shiga kowane ɓangaren a jikin ɗan adam. Waɗannan ƙwayoyin cututtuka kuma suna iya kasancewa masu sauƙi suna iya kuma kasancewa masu tsanani kamar misali ƙwayan cuta kamar na virus yana iya kama ita wannan laka ko kuma ana iya samun ƙwayan cuta na bacteria kamar misali ƙwayan cutan tari yana iya kama wani ɓangaren ta da sauransu to duk wani ƙwayan cuta da ya shiga wannan gurin yana iya kawo mata matsala wanda zai sa ka ga an samu a matsala wajen aikin ta to in ka cire ƙwayoyin cututtuka za a iya samun kuma abin da ake kira growth ko kuma kansa yana iya taɓa ita ɓangaren wannan spinal cord din idan ka tafi haka akwai kuma wasu cututtuka da ka iya fitowa daga jikin dan adam daga yanayin halittansa abin da ake kira ko a genetic disorders ko endocrine problems na sinadaran jikin mutum da sauransu jawabin dr yusuf abdu misau kenan ƙwararren likita a tarayyar najeriya dangane da cutar laka wadda kan hana wani bangare na jiki tafiyar da ayyukansa duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako sai da sa'aya a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na Radio France International RFI sai ko masu saurare kana mu Ibrahim Malam Guji. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya. thank you